Shugaban Majalisar Dattawa Sanata Abubakar Bukola Saraki ya bayyana a gaban kwamitin ɗa'a da sauraron koke-koken jama'a na Majalisar Dattawa, inda ya kare kansa a batun shigowa da wata motar silke ƙerar Range Rover wanda aka kiyasta kudinta ya kai naira miliyan 289 wanda aka yi mata takardun bogi. A nan Bukola Saraki ne yake wa kwamitin bayani. I'm not an importer. At no time did I import any SUV Range Rover. As you know, this is a vehicle that is not a personal vehicle, a vehicle that was processed through the National Assembly. Bukola Saraki ya ce, Ni ba mai shigo da motoci ba ne, ba abin da ya haɗa ni da wannan motar. Batu da ya tsakanin majalisar ƙasa da masu sayar da motoci. Ko ba ni a wannan kujera na shugaban majalisa wanda duk Allah ya sa yake kan kujerar zai amfani da motar. Kwamitin ya gayyato Mr. Lan Shitu wanda shi ne ya shigo da motoci daga kasashen waje. We facilitated the supply of the vehicle to the National Assembly. There was never a time we sell vehicle to Dr. Bukola Saraki as a person or we deliver vehicle to Dr. Bukola Saraki. Lada Shitu ya ce ban shigo da mota domin Bukola Saraki ba, na shigo da motar wa majalisar ƙasa ne. an bai wa kwamitin wa'adin makonni hudu domin ya kammala rahoto yanzu dai mutane sun sa ido su ga yadda binciken zai kaya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya